sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Yeah. ya bani har ma ya ce da ni ai babu hali baban gidansu ya ya bani har ma ya ce da ni ai babu hali barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lahiya. Lahiya lau malama Grace da fata ke tashi lahiya. Ya aka ji da dumin wanga gari. To dumi kan gashi nan ba dumi ba zahi dai dumi kice dumi homo magana ita dumi ke san sakwato. Sakwatawa dumi suke ai su komai na sunan daban ne. Ashe kware da gaske. Ashe kuna jin Hausa. In kice mutum ya yi dumi to ana nihin yana magana kenan. Yana surutu. A <laughs> yana surutu amma madalla ta ke gani kenan dumi dumi dumi yanzu yanzu yanzu <laughs> yanzu dumi yanzu ga munan dai to alhamdulillah yanzu san na sanyi mm. ka kaga ruwa akwai ruwan sanyi akwai ruwan zafi to wannan na tsakiyan ruwa yayi menene eh. in ba su wace surutu ko kuna cewa eh. ruwa ma na surutu ne a'a ina cewa za ke gane wato in akwai ke ga akwai ruwan sanyi akwai ruwan zafi ko eh akwai to akwai na tsakiyan zafi da sanyi to na tsaka tsakan nan su ko sai a ce ruwa masu dan hosu hosu me hosu hosu suna da dan hosu hosu ruwa mai dan hosu hosu <laughs> ai wallahi wani hada miki wallahi ta kwatanci da kin gani <laughs> very rich very rich in ga miki ni bari bari nemo wani littafi in yi kamus ni ba wallahi zan ki rubuta zan kudance kwanan nan na sokoto a kwarai da gaske kamus zan yi eh, na wallahi ko yake ce ruwa masu dan hosu hosu wato su ba zahi ba su ba sani ba ah, ah. ai sakwatanci in faɗa miki ai ai ai babba hausa ta an gani magana ita dumi eh shine nace nace tun da dumi wanda ke yawan magana ne to ai ashe ba ruwan dumi kenan a ina sai dai ruwan ruwan hosu hosu ko ruwan sanyi ko ruwan zahi ko kuma masu dan hosu hosu to yo yo kalma da muka koya ita ce hosu hosu ko a masu dan hosu hosu kwarai ko rake ta hisa ko ta kici ruwa a bani ruwa masu dan hosu hosu a haba shikenan sai a baki ruwa su ba masu sanyi ba masu zahi ba to To, to hmm. na ce na san yinna a wannan mako mai ka eh. lura da shi. Wannan mako ana taron jam'iyyar Republican a Amurka a wannan yayi na corona har yanzu kamar yadda aka yi na Democrat. Kwarai da gaske kuma mako ne za a ce na mai da buki. To, me ka lura da shi? Abin da ni lura da shi kin san a ah, wancan bakwai da ya wuce To mun saurari wato jawabai na tarukan da aka gudanar na tsaye da ɗan takara na ita jam'iyyar adawa ta Democrat. To a wannan makon lokaci ne da ita kuma jam'iyyar Republican ta gudanar da nata taro inda ta tabbatar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa wato Mark Pence a matsayin a ɗan takarar shugaban ƙasa da kuma mataimakinsa a zaɓen da za a gudanar insha Allah a watan Nuwamba mai zuwa. To kamar yadda kika faɗi Malama Grace lokaci ne da ita ko jam'iyyar Republican ita kuma ta fito karara na daidai ta nuna ko kuma ta bayyana irin wato abubuwan da take ɗauke da su idan aka bata dama aka zaɓe ta a lokaci ɗaya kuma ta yi kokarin soke duk abubuwan da ita jam'iyyar dan takarar jam'iyyar republican dan takarar jam'iyyar democrat ya bayyana da kuma nuna cewa a nata tsarin shine daidai dama kin san haka sha'anin demokradiya ya tallata mm, kowa eh, siyasa ta kowa ya tallata eh kowa ya tallata nashi ya kuma yawa kuma eh, ya kokarin nuna cewa na abokin sa ba na kware bane haka kan faɗi cewa galibi eh, jam'iyyar democrat ita ce jam'iyyar da aka fi samu bakaken fata sai ko kuma mata da dama suke goyon baya sai kuma wannan karan su kuma a wannan makon su ma suka yi kukan kura na ɗaya suka fitar da bakake da dama da suka yi jawabai ai gaskiya kam a kwarai da gaske cikin su hadda waɗanda ake ganin kamar wato 'yan democrat sun riga sun sanya su aljihunsu ma'ana waɗanda suke suna ɗaya daga cikin wanda aka musguna wa 'yan uwansu idan kika lura akwai mutane da dama wanda suka fito suka yi jawabi wasu kuma suka halarci wuraren tarukan da shugabannin da kansu suka nuna cewa ga su nan kuma aka nuno su suna ɗaya daga cikin waɗanda aka ko kuma aka harbi mutanen su ko dai wani abu makamancin haka baƙaƙen fatar saboda haka abu ne da za a ce kowa dai ya kwashe nashi kason To amma malama Grace ina ganin babban abin da ya fi jan hankalin mutane a wannan taro na Republican shine jawabin uwar gidan shi shugaban kasa wadda a yadda aka yi tsammani wato sai zan ba haka ba ana tunanin a irin yadda kaman shi shugaba Trump yake da kaman yana yana da iko akan kowa to sai gashin matar shi ta zo ta yi kalamai waɗanda suke nan kalmomin ta ne nata ne ta yi ba wai ta tsaya ta wai an shirya mata ko wani abu a nata ne ta yi hasali ma inda mutane ke tsammanin ta tabo ta yi wani caccaka ko ta yi wani abu sai ta ce ita ba za ta yi wannan ba gabaki daya saboda mi ba ta so a ci gaba da rarraba kan ƙasa. wato wannan ya ja hankalin mutane masu shari'a akan lamuran siyasa amurka da yawa an yi ta shari'a akan wannan kuma an jinjina mata kai irin wannan jawabi da ta yi kamar yadda muke faɗa muna koyan darussa da dama a siyasar amurka da kuma fatan mu ma za mu koyi da waɗanda suke gaskiya ke ga za a ce yanzu an yi abin nan da yan kwallo ke ce ma wanwan wato ɗaya da ɗaya kenan kin ga eh. a makon da ya ya gabata mun ce mun koyi darasi sosai akan matar dan takarar shugaban kasa na democrat eh. saboda kasancewar wai tun da mijinta ya kasance a mataimakin shugaban kasa ta ajiye aikin ta na abin nan na malanta ba eh. to ita kuma wannan da ake tunanin kamar za ta zama amshin shatar shugaba trump a'a ba haka ta yi ba ta zo ta yi amfani amfani da nata kalamai da kuma nata ra'ayi da kuma abubuwan da take gani ta kuma nemi ƙuri'a da goyon baya ga mijinta su kin ga zamu ce waɗannan matan waɗannan shugabannin duka to abin koyi ne ga su kuma matan shugabannin mu na can a kasashen mu na Afirka eh to Allah ya sa mu ci gaba da daukan kyawawan darasa da muke gani a kasashe da suka ci gaba domin ci gaban kasashen mu to amin sun amin malama saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe mu akwai abu namu. Maganin a faɗe mu ba. Kun angwance mun amarance. <laughs> <laughs> gaskiya wakilin mu a birnin tarayya abuja shamsiya hamza ibrahim ta amarce ta ta amaryance ce za a ce ta amarce eh. ina ganin sai mutum tuki profesa bunza ko ta amarce ta amaryance ne za a ce ko manyan malaman hausa eh, suna jin mu irin su farfesa bunza kamar da na faɗa sai a muna aikin ahuwa kuma a muna gyara inda gyara eh. <laughs> to iyalan marigayi alhaji hamza sahara da iyalan marigayi malam musa inuwa ne aka ɗaura auren su wato ita wakilin a birnin tarayya abuja shamsiya hamza ibrahim da kuma angonta alhaji abdullahi musa wawo waɗanda aka ɗaura ma wannan aure jiya to muna fatan an yi dace waɗanda suka halarci wannan taro muna fata duk kowa ya koma gida lafiya kuma allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To amin sun amin muna taya murna sosai ga Shamsiya Hamza Ibrahim sauran kuma irin su ban haɗu suna ba. Eh su ma muna musu fata alheri. Muna musu fata eh Allah ya gwada eh, mana. <laughs> Eh gaskiya ka to amin sun amin. To ba da malama Grace a har yanzu akwai sakon taya murna ga iyalan marigayi Malam Umar Malgore a dawa Sokoto da na marigayi Alhaji Abdullahi shi ma dawa Sokoto. saboda daurin auren 'ya'yansu Muhammad Zulkarnaini Umar wanda aka fi sani da MZ da kuma Fatima Buhari Abdu wanda za a yi a yau Asabar karfe 11 na safe a makarantar marigayi Malam Haliro alkalin waziri da ke gida dawa Sokoto tare da fatan Allah ya bada ikon wato halarta kuma Allah ya bada zaman lafiya sai kuma ta murna ga iyalan marigayi Alhaji Muhammad Dan Fulani ne yace Allah funtuwa da na injiniya Sani Ibrahim Audi Bakanike su ma saboda daurin auren 'ya'yansu da za a yi a yau dinnan asabar wato shamsuddin muhammad da badiya sani ibrahim wanda shi ma za a yi yau asabar a gidan alhaji audi bakanike da ke unguwar sabon layi titin dan dume a funtuwa ta jihar katsina da karfe biyu da rabi na rana allah ya ba su zaman lafiya muna musu fatan alkhairi sai kuma a sakon taya murna har ila yanzu ga sa'idu jika gada akan daurin auren yarsa sabila sa'idu jika gada da za a yi insha Allah da angonta usman yan bawa kaɗi cno general hospital silame dukan su a jihar sokoto wanda za a yi a wato asabar mai zuwa za a yi insha Allah malama to Allah ya nuna mana wato to amin biyar ga watan tara shekara ta 2020 da ashirin misalin karfe goma sha biyu na rana a masallacin shiyar tudun makaɗa a garin gada da ke jihar sokoto to muna yi musu fata alkhairi duka kuma muna fatan allah shi bada zaman lafiya kuma shi bada zuriya ɗaya ba amin sumu amin mutu karawa eh takalmin kaza eh. <laughs> To ni kuma ina mika gaisuwar fata alheri da taya murna murna cika shekarun haihuwa ga yayana Nehemiya Iliyagata da kuma kanina Mike Iliyagata dukansu a cikin wannan makon suke bikin cika shekara to Allah ya ƙara nisan kwana. sa sauran kwanaki da suka rage a gaba su kasance masu albarka da kuma salama. To amin kuma Allah ya nuna mana shekaru na baɗin baɗaɗa masu zuwa muna ta taya su murna Malama Grace. Amin amin. bari mu taya mai sauraron mu da kuma aiko mana sakonni a ko da wani lokaci wato aishatu musa wada barikin ladi a jihar filato saboda samun karuwar ɗa namiji da ta yi wanda aka raɗa wa suna suleiman allah ya raya suleiman ya kuma albarkaci rayuwarsa ya sa mai taimakon iyaye ne da jihar filato da ma ƙasar najeriya kai da ma al'ummar duniya baki ɗaya allah ya sa mai amfanin su ne ga baki abin abin abin sun mu abin To ba da yanzu kuma bari mu shiga zangon gaishe-gaishe mu muna miƙa gaisuwar fata alheri ta abari ya huce ga aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar filato sai bashir tela lafiyan bare-bari da fiyol baban usiri maradi sai kuma abdullahi a abasanyan kuza sabon bariki gaisuwar abar ya huce zuwa ga alhaji adamu bawa mele difa da asp hassan inkil sai kuma adamu ranki ismail da kuma umar redwanu da fatar an tashi lafiya To amin sun amin malama Grace a gaba kuma sai sun filin a bar ya wuce zuwa ga Ali Abdullahi Doron Baga da Abdullahi Laki Funtuwa da Usman Manika mai ruwa ruwar Funtuwa da Gwani manajan Bulo da Masak da Sadi MD dan Hausa Baturiya sai Muhammad Babalala Kamaru wato tsohon wakilin muke nan sai kuma Haruna Yusuf Daura da fatan suna cikin lafiya kuma suna wato karshen mako lafiya. Amin su amin sai gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhaji Ila hakimin babban Katami da Shu'aibu Tela na garin Jigawar Boka sai Iliya mai kanti da shayi a garin Daura da Usman Muktar dan Nijar da kuma Zakari Salihu gidan Romji da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. To a malama Grace kamar yadda muka faɗa komai kirkin ka ba za ka iya gani kasuwa da gaisuwa ba amma a ƙarshe bari mu gaida sani na Liliya Makuku da Sabi Usani dan dogaro Katsina sai Mani Abdullahi Butti Difan Nijar sai Abdulrahman Malam Muntaka Zindar sai Abdulaziz dan goga mai aduwa sai Malam Mani Tinau mai aduwa da Failu ladi Mahuta a ƙarshe da Abba Bin Baz Unguru tare da fatan suna cikin koshin lafiya. To ma dalle talati ya aiko mana da wannan labari ya aiko da labari wani yana ta aikowa ashe bai ma sauraro na ce to ado da kana sauraro da ka san cewa mu faɗi wannan labarin sai ce to bari ya <laughs> bari ya sake sai aiko mana da labarin ku na sanyin na to <laughs> labarin babban latani da barayi a to ashe ko an gaba jinta <laughs> ta gaba jinta wani bafulatani ne ya shiga mota zai je tahiya sai yan fashi suka tare su shikenan da yan fashi suka tare su bafulatani ya ruga a guje ya bude kofa ruga a guje wannan kam shikenan da rayu suka zo suka duba mota suka duba mota suka fahimci cewa a wannan wurin zaman ya kamata akwai wani da ke zaune sai suka tambayi sauran fasinjan da suka zauna suna tsiyu-tsiyu suka ce eh. Eh, waye a wannan kujeran eh. fasin da suka shiru ya suka ce waye a wannan kujeran da suka bude musu ido sai suka ce a'a ai wani bafulatani ne kuma ya gudu sai shugaban barayin ya ce to ai in dai bafulatanin asali ne zai zo hannu <laughs> zai dawo a zai dawo wajen shi suka shiga kuma <laughs> barayi da basan bazira sai suka ba fasin fasinja suka zo neman bafulatani a cikin jeji mm-hmm. suka fasa mm. suna ta nema suka yi ta nema suka yi ta nema ba su gaba fulatani ba sai can ɗaya daga cikin barayin ya ce masa kai wannan ba fulatani ai yayi nisa sabili da haka eh. da mun kira mun kira ya ce shi shugaban barayin ya ce idan suka kira su uku ba fulatanin zai ansa idan har suka kira uku za su zai ansa eh mm. sai shi kenan mm. da suka kira su uku ba fulatani bai ansa ba dan ya ce babban ya ce oga tun da dai mun kira su uku nan da bai ansa ba mu wuce kawai ashe dan eh. fulanin nan da ya ruga da gudu hayewa ya bishiya kan bishiya wannan kan <laughs> yana bishiya yana kallon su suna ta neman shi shi ke a eh. kuma a karkashin bishiyar ne suke wannan zurutun sai bai fulata ne da ya ji an ce kai oga tun da mun kira su uku bai ansa ba mu wuce kawai sai bai eh. fulata nan ya ce ai ba sau uku ba a radu ko da so dubu kuka kira ni na bi ansawa ya dau bashi faɗa mishi ya dau bashi za mu mai da bashi ba komi ai ai mu ya san ba a cin mu bashi kuma na tabbatar da wannan da ya dai ce ne kawai amma ba fulata ne bane ba mamaki ba barbare ne ba ba ku da ba hauka da wuce kana ba gobara tsaya ba shi ne a wannan ba barbare ne a to shikenan ado salatu ya dau bashi ai za mu za mu abin nan za mu mai da biki <laughs> To malam Grace shi kuma wato shugaban murya talaka wato zai Bala kofa sabuwa birnin Kebbi turo mana yayi eh? wani kacici kacici. Eh? Ya turo mana wani kacici kacici. Eh kuma ina ganin ya kamata mu ba masu sauraron mu dama amma ki zan fara ba dama ki fara amsawa wai miji da mata suna aiki shi mijin yana ɗaukan albashi na naira dubu ɗari ɗaya kowane wata mm. ita kuma matar albashin ta naira dubu ɗari biyu ne kin ga matar ta ninka shi za a ce eh. yawa za a ce kamar aikin ta ya ɗan fi nashi ɗan kabri kabri kenan da eh. kuɗi to shine ana nan kawai sai to wuri ɗaya suke aiki to shine sai ma'aikatar kawai sai ta fitar da wani doka cewa ma'aurata daga yau an haramta musu ma'aurata biyu su aiki a wuri ɗaya dole mutum ɗaya zai yi To. Wai malama Grace to yanzu da mijin da ke karban naira dubu ɗari ɗaya. Shin shi zai bar aiki ya koma gida ya zauna matar saboda tana da kuɗi shi ne ya koma mata ta koma miji yanzu ita ke fita aiki ko ko a'a bin kuɗin za su yi. Eh, ah, abin da kuke cewa wai ya koma mijin hajiya. A to. <laughs> To yanzu kewa kika zaba ya ci gaba da aiki. ai tun farko eh. dama mijin hajiya ne tun da ta ya riba nashi tun eh, eh, dama ai to ni kan gaskiya to ni to yake to ni yanzu muna da muna da bambancin ra'ayi da ke don ni dai kan in ni ne ko to sai dai ta koma gida ta kula da iyali ni kuma ni Allah ya dora ma bari in je in yi fafutuka naira nan dubu ɗari Allah ya sa mata albarka bari mu haƙura da dubun ta ai ai nace nace na san yin nan ka san ka san wannan sai a gida ake wannan kai ka san cewa kai ga naune cewa a kasashen nan akwai waɗanda su ainihi ma maza ba sa aiki kwata-kwata mata eh, ke zuwa aiki suke zama suna eh. kula da 'ya'ya. Eh, kwata-kwata ba sa zuwa aiki. An ce miki naira, ai da an ce miki naira, aikin sai inda ake nufi, ai ba na ake nufi ba. <laughs> To masu saurare, <laughs> za mu kafa wannan labari a shafinmu na Facebook. ranar asabar da safe sai a je a yi wannan muhawara a tafka mana muhawara amma kuma a bada hujjoji dubu ɗari ko kuma mai naira dubu ɗari biyu wane eh, ne ma'ana mijin ko mata eh kwarai da gaske <laughs> to ba ga yadda za ta kaya ko ni zan ci ko kai za ka ci to shikenan to muna mu je zuwa mm. <laughs> za mu ja birki nan sai mun ji daga masu sauraron mu in Allah ya da mako mai zuwa za mu karanta mu ji abin da waɗansu ku ke cewa yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.